Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh yau za mu haɗa indomi za mu haɗa noodle zance kwa ga albasa ga karas ga tattasai kuma mutum na son barkono sai ya sa ga kuma masara ta gwangwani ko ma dai masara dai yadda ke da haka dafaffiya sai kuma ta kawo tanisko in na sai tumatirin gwangwani ko za ki iya sa tumatiri na ruwa ma amma yani kisa kamar da yake sa irin wannan da kawai yawanci ga tafsirin man ina ga sos ina na indomi zan haɗa shi yanzu in sha ina a shaka za sa gota ko wanda suke son su yi amfani da man indomi sai su yi amfani da shi ne dai ina bukatar wannan sai ki dafa indomi a gefe ko ki kwankwasa ta ko ki dafa ta ma haka to yanzu anan zan fara soya wa'annan idan suka soyu sosai ɗan sa musu ruwa kaɗan gashi haka zan ɗora kan wuta ga haka gashi duka zan sa su sai in ɗora kan wuta idan ya so suka ɗan haka sai in sa musu ruwa kaɗan kuma ba kya buƙatar wannan wannan dungus ne na sa daman na taɓa muku haɗin barkonan nan da ne yana nan a channel ina kuna tare da fatima muhammad a akan youtube channel kun gani ina yi haka sai ki saɗa ruwa kaɗan idan suka dahu ko suka soyu sai ki sa kayan ƙanshi na nasa magi na hausa rabi gani rabi na raba shi gida biyu sai na ka kayan ƙanshi kaɗan again nasa baicin na indomin da zan sa to ga shaka ga shi na sa masarar daga ƙarshe saboda ta dama already a dafa take ga shaka ga shi zan sa mozzarella a kai ga shaka yanayin yadda kake so inda yawa to ga shaka na kammala. Kuna tare da Fatima Muhammad A akan YouTube channel ku danna mun subscribe ku danna ƙararrawar sanarwa. Ku yi min likin bidiyon idan ya kuma ku yi min sharing in sha group na WhatsApp. Na Facebook na gode kuna tare da Fatima Muhammad A kan YouTube channel ɗina. Ina muku fatan alkhairi.